shugaban sabuwar jam'iyyar pdm na ƙasa alhaji bashir yusuf ibrahim ya ce babban abin da najeriya ke matukar bukata a wannan lokaci shine haɗin kan 'yan ƙasa gabaki ɗayansu ta hanyar watsi da dukkanin bambance-bambancen da ke neman daddare kawunan 'yan ƙasar Alhaji Bashir Ibrahim wanda ke jawabi a Kaduna jim kaɗan bayan wani taron sabuwar jam'iyyar ta PDM na shiyar Arewa maso yamma. Ya ce 'yan Najeriya sun gaji da alƙawuran 'yan siyasa wanda ba cika suke ba. Ba wata al'umma da za ta haɓaka ta ci gaba idan ba ta haɗa kanta ba. To muke ganin duk wani ƙararraki da ake mutane cewa za a gina musu makarantu, za a gina musu asibiti, za a gina musu hanyoyi, za a kawo ruwa, za a ba su lantarki, wanda wannan ƙararraki sun tabbata ƙararraki ne an kasa. domin a zaluman shugabanni wayanda Allah ya sa ƙasar nan ba ta sa'a bai zama su ne yawanci suke tafiyar da harkokinta suna rarraba kan al'umma da sunan addini da sunan kabila da sunan bangaranci domin su mulke su babu yadda za a abubuwan nan su yufa idan ba haɗa kan 'yan najeriya ba don yanzu maganar da ake yi najeriya ta zama wato mareniya kusan duk wanda ka gani yanzu yawanci na mutane yanzu gani suke yi to wataƙila najeriya kamar ma ba za ta dawoma ba bari ni na samu abin da zan samu na kama gabana kafin ƙasar ta rushe wannan wato gazawa ce na shugabanni domin rashin adalci da kuma rashin gaskiya muke ganin cewa lallai ya kamata a zo a dawo da adalci da gaskiya akan harkar al'amuran jama'a domin cewa ba tare da wannan ba kasar ba ta shiga ba. shugaban jam'iyyar ta PDM ya ce ganin irin tarin talaucin da ake fama da shi a Najeriya ne yasa jam'iyyar ke kokarin ganin idan ta samu mulki ta yaƙi talaucin da yake addabar 'yan kasar talauci yayi yawa a Najeriya da ana cewa kashi 72 zuwa kashi 75 na 'yan Najeriya su ne suke da talauci yanzu magana ake na cewa mutarin kashi 82 bisa 100 talakawa ne a Najeriya kuma ƙasar da wai sai ka ga mutum ɗaya yana da jirgin sama guda biyu wannan muna ganin cewa ba adalci ba ne saboda haka mun tashi tsaye cewa in allah ya ba mu gwamnati za mu raba wato najeriya da talauci ba gaba ɗaya ba ba za ta yi ba ba za ta yi a ce a wata al'umma ba talaka a cikinta ba amma za mu yi adalci ta yadda duk wanda ka ga wato yana fama da ƙangin talauci sai dai ko bai yadda yi wani abu na aiki wanda zai samu wato sana'a ba. To komai ya zafi irin su Alhaji Yusuf Ibrahim din suka balle daga tsohuwar su ta PDP zuwa sabuwar jam'iyyar PDM? Yanzu wajen shekara goma kenan muna gwarmai a cikin PDP domin a dawo kan aƙida a biya gagara. To muna ganin cewa ana ɓata lokaci, ana ɗaura kashi ko ku ɓata igiya. muke ganin cewa lallai ya kamata mu zo mu mu fita daga cikin PDP mu bar PDP ta je ta nitse mu kuma mu zo mu sake assasa wannan aƙida da muke tsaye a kanta domin mutane su san ba duka 'yan siyasa ko kuma duka mutanen pdp ne suke mutanen banza ba zaben shekarar 2015 din nan ma fa bai wuce saura shekara ɗaya da wasu 'yan watanni a zo a kara ba ba ganin ma wannan jam'iyya ta makara Shaura ma shekara ɗaya amma mu ai abin da ya dame mu ba wai mu yi zaɓe cikin shekara ɗaya masu zuwa mai zuwa ba wannan jam'iyyar muna tunanin za ta rayu zuwa shekara hamsin masu zuwa. Game da zargin da ake tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar na da hannu a kafuwar sabuwar jam'iyyar PDM ɗin kuwa Alhaji Bashir Ibrahim ya ce ya gaji da amsa tambayoyi makamantar wannan kuma ma mafi akasarin irin waɗannan tambayoyi Alhaji Atiku Abubakar ɗin ya riga ya ansa su da bakin shi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.